العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي القول المفيد منا باب ديكي بياني وتباب قول الله تعالى حتى إذا خزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم هكذا نقول muhammad bin salul usamin wancan mako ya mana bayani akan cewa malamai sun samu saɓani akan cewa aljannun da suke zuwa su saci ji a sama aljanu tuntuni suna da ɗabi'an satan ji ƙur'ani ya tabbatar da wannan sukan je sama su sato ji su ji mene da mene aka ƙara za a gudanar a doron ƙasa to lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya taurari wa mai il'ana ya jirla hushi haban rasadan zai samu duk wanda ya je satan ji zai iske wani tauraro yana jiran shi yana dakon shi to shin inda malamai suke sabani wannan taurari da suke wannan tauraro da yake dakon barayi masu satan ji aljanu lallai lokacin da manzo Allah ya zo an sa su to da manzo Allah ya yi wafati aka binne shi wannan taurari suna nan suna wannan aikin koko sun daina yanzu aljanu na da dama su je su sato ji su kawo su shigo da shi doron kasa suna da abokaninsu su rinka ba su labari sai malam ya ce to lallai magana na biyu shi ya fi cewa wannan tauraro lokacin da manzo Allah yayi wafati ko bashi bayanan yanzu wannan tauraro an sa shi ne don ya tsara wahayi ya zama sakon da ake kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don da yake sowa da shi a tsare yake da manzo Allah yayi Fati to tauraron babu shi aljannu yanzu suna da damar su je su sato ji su zo su ga mu abokanansu abokanin hudansu su ci gaba da yada shi malam wani shi ne fasara da tafi amma in ka dauka har yanzu wannan tauraro na nan to shi ma wasu malami sun tafi a kansa. yau za mu tashi kalma ta karshe a hadisin qawluhu fa yakdhibu ma'aha mi'atu kadhiba idan aljani ya sato abin da ya sato a hadisin ya ce fa yakdhibu ma'aha sai ya sa ƙarya tare da wannan abin da ya sato mi'atu kadhiba ƙarya ɗari a hadisin haka ce, ƙarya ɗari ake sawa hal haza ala sabili tahdid sai muka bin malai fassara mana hadisi yace a ah, da manzala yace ana sa ƙarya ƙari yin ana nufin manzala ya iyakance ne duk satan da suka wo ƙarya ɗari suke ƙarawa in a zahirin hadisi ne abin da yake nuna yake nuna wake to amma malam yace to haka yake nufi awul muradu al mubalaga ko ko manzala ba yana nufin ƙarya ɗari kadai suke sawa ba suna sa ƙarya ne jibge zai yi kai ɗarin zai yi bai kai ɗarin ba zai zai yiwu masu sa ƙarya 200 ko 300 ai annahu yakzibu ma aha kazibatun kaseera ko ko ana nufin mubalaga ne zai ƙara tare da wannan kalman ƙarerayi masu yawa wannan shi ne tattaunar da malamai suke. yi shi da mazala ce suna ƙara ƙarya ɗari ce to ya yi hadidi kenan biyu yadda za a yi sai aljanin ya sa ƙarya ya kai ɗari baya wucewa kuma baya ragewa ko ku a manzo Allah ya faɗo ne matsayin kawai mubalaga yana nuna suna sa ƙarya da yawa a ciki asani huwa aqrabu inji Muhammad bin Sallu Samin yace wannan da manzo Allah ya ce ɗari ba yana nufin tahdidi bane ba yana nufin duk kalma sai sun ƙara ƙarya ɗari ba sa ragewa ba sa ƙarawa bane a mubalaga ne za su jibga ƙarya yadda ta samu ko ya kai ɗarin ko bai kai ɗarin ba shi ne a tsani huwa al-aqrab wa qad an zalika wa qad zai zai wusu ƙara kan ɗarin gaskiya guda ce suka samu daga sama su sa mata ƙarya dubu ai ta yaɗa ta zai yi kuma su nemi ƙarere da za su gwama ma wannan gaskiyar ƙwara ɗaya da suka sato bai wuce su samu ƙila ƙarya ashirin ko talatin ko arba'in ko wani abu muhammad bin Salih samin ya ce wa yi ƙalu za ka ji mutane na cewa alaisa ƙarƙala na yau mu kaza wa kaza kaza wa kaza idan boka ya faɗi magana aka ce bai faru ba in ka zo ka musanta bokan sai sai ka ji mutane na cewa ran nan ba ya taɓa cewa kaza ba kuma ya faru ya taɓa cewa kaza ya faru والناس في هذه الأمور القريبة على حسب ما أخبر به المخبر su mutane game da irin waɗannan al'amura baƙi gwargwadon da labari ya zo musu suke hudda da shi ya kuzo na kullum ma ya ƙoli husulikan mutane amawa sukan ɗauki duk abin da bokan ya faɗa gaskiya ne bai za a kabara fawa ƙa'a idan ya ba da labarin wani abu sai ya faru sun ma a bishe in sanin sai ya faɗi wani abu na biyu sai bai faru ba qalu idhan la budda an yusaddaqa sun ce a ah, dole fa ce gaskiya ce tunda ai na ran nan gaskiya ne to ne yanzu ma gaskiya ne wannan dai taliki ne malami akan wannan kalma na wannan asalin hadisi wa yakzibu ma'aha mi'atu ba wannan ba ala sabilit tahdidi bane yana bayani ne ala sabilin mubalaga amma in kace tahdidi ne ƙarya ɗari ne yadda manzo Allah ya ce ƙarya ɗari ne ƙarya ɗari ne nan shikenan sai ce to shikenan ya yi amma abin da ya fi shi shine ka dauke shi mubalaga ne sai fawaid al-hadith wannan hadisi akwai amfani guda goma da aka samu a cikinsa na ɗaya isbatul qawli lillahi azza wa jalla wannan hadisin ya tabbatar da Allah subhanahu wata'ala yana magana manzo Allah na magana an Allah na magana wannan hadisi ya tabbatar da Allah na magana alqawlu lillahi azza wa jalla Allah na magana na biyu azmatullahi subhanahu wataala darasin da aka dauka na biyu shine wannan asarin hadisin na nuna girman Allah a ce idan Allah subhanahu wataala zai magana da mala'iku zai yi magana mala'iku sukan girgiza dubi girman mala'ika manzo Allah ya ce mala'ika jibril da ya fuda hukuncin shi na kalle shi ta nan banga karke ba ta nan banga karke ba mala'ika daya to waɗannan masu girma irin wannan suna girgiza in Allah na magana wannan ya nuna girman Allah sai na uku isbatul ajini hati lil mala'ika wannan asalin hadisin ya tabbatar da cewa lalle mala'iku na da fukafukai mala'iku na da fufuki na hudu khawful mala'ika min Allah azza wa jalla wa khudu'uhum lahu mala'iku na jin tsoron Allah kuma suna kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala na biyar annal mala'ikata ya takallamu a shi mala'iku suna magana idan da muke magana mala'iku na magana wa ya ƙiruna kuma an yi magana sukan gane suka an an yi magana sukan tsuntsunci magana sukan gane abin da suke ganewa na shida annahu la yasduru anillahi illa alhaq babu abin da yake gangarowa daga wurin Allah subhanahu wataala sai gaskiya duk abin da kaji ya gangaro daga Allah to gaskiya ne na bakwai أن الله سبحانه يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلى السماء فتنة للناس Allah subhanahu wata'ala yakan ba da dama ga aljanu su samu nasaran kaiwa zuwa ga sama don jarabawa ga mutane fitina ce ga mutane jarabawa ce wahiyar ma yulqawnahu an ma yulqunahu kuhani shine abinda suke jefa ma kuhan bokaye malaye mana bambanci ya bambance mana tsakanin boka da da da da mai sihiri fa yahsulu bi zalika fitna sai jawo fitna ka kawo nafsi wani ya kawo maganan boka mutane kuma su ce duk dai ne ai ka ga nan fitina billi bi kasiran waya di bi kasira ke shine fa ya hasilu bi zalika fitna malami yayin magana shi nafsi ya kawo boka yayin magana ƙarya ya kawo ko mutane su ce duk dai ne haka fitina ce wallahu azza wa jalla hakim Allah mai hikima ne wa qad yujidu Allahu ashiya takunu dalalan li ba'd an-nas Allah yakan samar da wani abu ma'aunin abun sai zama bata ne ga wasu lakinna hali ba'dihim huda amma sashen su kuma sai zama wannan abun shiriya ne yana babin imtihanan wabtila babin jarabawa ne na yau da kullun na rayuwa saboda haka kenan abinda aka gane Allah subhanahu wataala yakan yakan ba da dama ga waɗannan aljanun su kai zuwa ga sama kuma su saci jin wannan sato wanda suka yi fitina ce dama wannan rayuwar liyabluwakum ne ayyukum asanu amala rayuwar jarabawa ce ake ciki Allah ya sa mu ci jarabawa sai na takwas abin da aka gane kasartul jin wannan hadisin na nuna aljanu fana da yawa li'annahum yataradafuna ila sama don suna goyo wannan ya goye wannan hasi sun je sama an gane ko suna goyo hasi sun je sama wa ma'ana zalika annahum kathiruna jiddan kaga ma'anan wannan ya nuna suna da yawa wa ajsamuhum khafifa kuma wannan ya nuna jikinsu na da rauni bai da nauyi ya tsiru na tsairana suna tashi irin yadda abu ke iya tashi ana iya tashi kamar yadda mala'iku ke iya tashi su suna iya tashi mu ne hannayen mu dai ba zai yawo ka kada su mutum ya tashi ba amma mala'ika da aljani tashi suke wa zakara zalika anhum shaykhul islam ibn taymiya fi sahara ibn taymiya ya faɗi wani magana game da masu sihiri allazina yastakhdimuna aljinna wa tsiru bihim wanda suke hudda suke amfani da aljanu aljanu suke tashi da su annahum yusbihuna yawma arafa fi biladihim ranan arafa sai gari su waye gari suna gida wai kifuna ma annasu fi arafa amma kuma ce za su je arafa ne kuma a wurin arafa a gansu a wurin arafa an gansu yarhamukallah mutum yana zaune a gida sai ya tashi kuma ya je filin arfa kuma ya samu arfa ranar arfa a wancan lokacin da ake tafi a ƙas yanzu zaria in zariya wanda suka je maka a ƙasa ban san wani kuwa ta ofira da wani wanda ya je maka a ƙasa kwana nawa yi Allah ya taimake mu saboda haka sai mutum ya zauna a garinsu sai ya ce ma ɗaliban shi to ai yau arfa ne kuma na so in tafi saudiya in je in arfa a can kuma sai a gan shi a wajen arfa an gano wani shawar suna mini taimiyya ya ce akwai masu amfani da aljanu suna musu irin wannan malin cewa haza mumkinun an fi ta'irati a yanzu ba mu da matsalan wannan saboda jiragen sama lakin fi zalika lokacin laysa hunaka ta'irati amma wancan lokacin babu jirgi yanzu ku akwai jirgi dan yanzu wasu zaka iske sai aikin hajin ya zo karshe sai mu taruya ma maza su za su tafi aikin hajji kai ko baka da kosisi baka da zaka yi kai ba a ba bane ko kana da kuɗi kai ba a sauraci bane to sai ka je kai kwanaki an kai authority ne shikenan sai ka je ka kwana aikin haji kwana nuni ba kwana biyar ba ne. to amma ga je kwana arba'in a yanzu da aka sauƙaƙe dai kwana kwana sittin saba'in kuma da jirgi ya ka kai ka sai kwana sittin saba'in a ga mutum biya rikici guzurin shi ya ƙari saboda haka malai ce fata hamiluhum shayatin shaitanu su dauke su wa ya ji lin linnasi al-makanis allati tuknasu bihal halbuyot in za su tashi sukan sa abin shara ne tsintsiya sai su wanda mutane suke share gidaje da shi wai kolo ana rakibul miknasa wa utiru biha ila makka ce wannan tsintsiyan ma na fuda ta yanzu na ku kawo min zai da nake share halkata zan fuda ta yanzu na sai in tashi wa yaf'aluna hadha sai kuma a zo da tsintsiyar da suke share majalisin nasu a fuda kuma su hau su tashi su tafi wa shaykhul islam yaqul inna ha'ula'i kadhaba wa mustakhdimuna li shayatin yace makaryata ne masu aiki ka san ibnu taymiya ya shauya saboda bokanci na tashi lokacin da rigima da Matsafa matsafata sun kai ko ina ana fama da tsafi a to a wuce wani abu ne nesa ko mun in shekarun baya ai an taso garin kasan nan cikin tsafi ne iri-iri kowane gida ka shiga iske wasu kafin guda uku sun maka haka kawai rai ɗaya ta nan ɗaya ta nan ɗaya ta can ɗaya ta nan kawai sun yi haka ko ba ka ne ba duk gida an binne nan an huda nan an tara can an bullo can da ka je gona sai ka gona wani na hayaki a garin nan ba wa kada ka ɗauka wani gari in ki je gida kaza ka kaza ba tsafi bane mutum ka janci ya fito gida kawai kenan yana bururu kawai yi haka yi birnin kawai ya tafi kenan ai cikin ayyukan da jama'a za su bi daga wani suna suka yi a duniyar nan nan mafi karfi ba kaman wannan yaƙi da wannan abu sun yaƙi da wannan abu kuma sun ci nasara sun ci nasara yanzu mu abin da rige mana ƙari shi sauran ne amma sun yi bakin kokarin su bayan Allah na Allah ya saka musu da alheri sai yanzu yanzu gidaje ne da zaka shi kaga kahunhuna sun maka sun maka sun maka sun maka abin nan an zazzage su ana ana an sa maka ido zaka iski ba su da yawa to da ku zai wuya ka samu ka kirga gidan da ba shi yanzu kuma gidan da ke da shi ne zaka iya kirga su da kyar kaga nasara ta samu Allah ya saka musu da alheri saboda haka shehul islam bin taymiya ya sha wuya da yan da bokaye da masu sihiri da nau'o'in harkar tsafi ya ce wa yusiuna hatta min nahiyatul ilmiya ibn taymiya ce kuma ma abinda suke yi ma hatta bangaren ilimi ma da matsala li'annahum yamuruna bil miqati wa la yulimuna minhu don za su wuce miqati ba su harama ba in suka hau wannan an aljani dauke su shi wuce da su ba za su yi harama ba ba za su iya miqati ba yanzu ko in jirgi ne zai dauke ka in dai ba jirgin an samu matsala ba in har za ka je aikin hajji a ƙwararren yanayi zai sanar da kai cewa to fa wurin miƙatinka kaza ne an sanar da kai miƙatinka kaza ne ko kuma abu ta wurin ko kuma a je a aje ka daga nan a ce ku shiga mota ku tafi wuri kaza kun zo a makare ne sai ku ku dauki ku sa ku je ku dauki harama daga miƙati zai ka je miƙati sai ka shiro daga nan sai ka ɗauko aikin hajjin ka sai ka tafi sai aikin hajjin ka ya tabbata to su korancin na bokanci ba maganar miƙati dama aikin hajjin na alfahari ne kawai za shi ne aljani ne ya tafi da shi an gano wannan ko kuma mu ma ana murinka samun irin waɗannan matsaloli ka ga mutum kuna tare da shi anan kai ka ya ce juma'a ce bari je a maka zan juma'a in je in dawo ko sai tafi ji tun yiwu juma'a ya dawo ai tsaki Allah ya kare mu abinda aka gane kenan na takwas cewa aljanu suna da yawa kuma jikinsu bai da su bai da nauyi kuma suna tashi shi yasa malai magana ibnu taymiya da yace lalle suna tashi kuma sukan ɗauki abokaninsu su tashi da su suke su inda suke su suke su sai na tara annal kuhana min akzabin nasi bokaye suna daga cikin wani suka fi kowa ƙarya Allah ya kare mu daga ƙarya wali hadha yudifuna ila ma sami'u kazibatin kaseera yudilluna biha nas shi sanya suke ƙara ƙarairayi a cikin abin da suka je aljani ya ƙara ƙarya bokan ma ya ƙara ƙarya kaga abu ya lalace wa yatawassaluna biha ila batilihim da wannan ƙaryan za su kai zuwa gabanin da suke so su cimmawa taratan Hibi, wani lokaci su mutum su wa mutum tsoro wa taratan bitargibi wani lokaci su kwata da shi zai samu wani abun duniya wani lokaci barazana sai mutum sai in mutum ya kaza kaza zai faru in kaza kaza ya faru ka an ya kulu na sata komul kiyama yau ma kaza wa kaza in sukan ce ma wasu ma kiyama ta kusa tashi ranar kaza za ta tashi to ai da tuntunin ta tashi in ana mata rana in dai mutane za su samu kiyama rana to wani wallahi in ma yanzu shi zai samu kiyama rana zai tada ta yau dan ya gaji shi yanzu kawai da ma a tashi duniya ma kowa ya tafi abin shi kenan zai ce ya ma fi zaman lafiya shi bari shi zaman lafiyar shi kenan shi ba to zaman lafiyar shi shine ya ma fi zaman lafiya Allah ya taimake mu a to ba ganin wani in ko ne bai kira sai ce za yaki to in za yaki za yaki da mai ne to wanda bai kira ba ina wace magana yaki da shi ko gudu zai iya yi ne Allah ya ce mu sai mu jizi sayajzi alaihim kaza manyan yamutu ko wa sayujza alaika kaza wa sayajri alayka kaza sai mai rubuta na ku eh, min mautin ausir katimale ko kuma ya ce mutuwa za ta sa fada ma mutum ko za a sace mutum kudin shi tarhibi ne wani abu zalika irin da waɗanda kalmomin da ya suke faɗi in ba kai kaza ba to za ka mutu in ba kai kaza ba za ka yi asarar dukiyanka in ba kai kaza ba kaga tarhibi in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza za ka kaga tarhibi. sai na karke annas sahira yusawwiru lil mashhur ghayr al mai sihiri na suranta ma wanda ke wanda aka yi wa sihirin abinda ba gaskiya ne ba wato in aka harbe ka da mai sihiri zai tsara maka abinda ba gaskiya ne ba wafi haza ta hazirun min ahal tamwihi wa talbisi wannan tsoratawa ne daga yan rufa ido a tamwihi wa talbis da masu haɗa gaskiya da ƙarya wa annahum in saddaku fi shay'in fayajibu al minhum bi kulli halin in an gaskata su ma sun faɗi wani abu yan rufa ido sun yi wani abu abin ya tabbata to ka shejin ka dai ko lokaci ka rinka taka tsantsan da irin waɗannan mutane kamar da malam ya ce fitina ce boka ya faɗi magana malami ya faɗi magana kuma ce duka ɗaya ne an gano wannan ko wannan ne kawai mala ya ci da fawaid ne guda goma sai mu tashi hadisin abun was mako mai zuwa insha Allah na kashe su za a